Assalamu alaikum jama'a barkanku da yau barkanku da sake kasancewa cikin wannan tasha mai suna Center Technology. A kamar yadda kuke gani a yau za mu muku bayani akan wani application ne mai matukar muhimmanci a wadda za iya ɓoye bayananka za ka iya boye videos ko photos ko music da dai sauransu dai ko files naka da kake bukatan ka sirranta su ba tare da kowa ya gani ya sani ba. za ka iya ba wa mutum wayar kama ya shiga ya kallo ya shiga cikin photos naka ya duba abubuwa naka amma ba tare da ya ga hotunan da ka boye ko videos ɗin da ka boye a cikin wayar ka ba a shi wannan application da ka yi hiding ɗin abu za a ciro shi daga cikin za a ciro maka shine daga cikin videos ɗinka a sirranta shi shikenan babu wanda zai ganshi in ba kai ka shiga ka fito da shi ba a yanzu ba tare da bata lokaci ba bara mu shiga aikin kai tsaye ku ga yadda ake saita shi wannan application din. da farko za ka shiga cikin play store ne a da farko za mu samu link ɗin shi wannan application a description na wannan bidiyo a da ka taba sunan wannan bidiyo zai kai ka zuwa ga kan description za mu samu muku link nashi yanda da ka danna zai tafi da kai zuwa cikin play store kai tsaye ba tare da wani matsala ba kai downloading na wannan application a ga link ɗin shi kamar haka yadda kuke gani a za mu samu kulin link nashi a description na wannan bidiyo a yanzu bara mu na shi wannan application ɗin ga sunan shi kamar yadda kuke gani calculator photos Bolt ga shi nan a za kuma ka iya sa secret app calculator in ka rubuta a google play store a za su baka shi kala kala ne sai ka zabi amma dai wannan wadda muke amfani da shi dinnan kamar yanzu hakan nan wannan yafi muhimmanci yafi abubuwa akwai abubuwan da yake da shi wanda wasu ire-iren nashi ba su da shi yanzu bara mu yi installing nashi kai tsaye ba tare da bata lokaci ba mu nuna yadda yake aiki ok kamar yadda kuke gani ya gama yin installing lafiya lau ba tare da matsala ba za mu taɓa ofin ɗinnan nan domin buɗe shi mu ga yanayin yanayin sa yake a saita shi da komai da komai a gashi da farko suka ce ma set set up password Uh, please set a 4 to 8 digit password into calculator and press button to confirm. gashin nan zaka zaka danna equal ne ka danna equal din button na equal wannan ne domin kai confirming din password din da ka sa a cikin shi a yanzu da farko bara mu seta password din mu kamar yadda kuke gani a za mu iya sa za iya saka ko da 444 ne ma ko ko mu sa 222 misali gashin nan a sun ce a sa guda hudu a za a sa sai ka danna wannan equal din kamar yadda kuke gani kamar haka a yanzu sai ka ƙara yin confirming misali mu karasa tututu guda hudu a sai mu ƙara taba wannan equal din to yanzu kamar yadda kuke gani ya wuce da mu shafi na gaba sai mu taba next din nan a kamar yadda kuke gani gashi ya taho da mu nan a bara ku kashe data na a kamar yadda kuke gani za mu taba allow din nan domin ba shi permission a kamar yadda kuke gani a sai mu taba wannan next din domin ya wuce da mu zuwa cikin shi kai tsaye ba tare da wani matsala ba a sai nan suka ce ma question what Eh, what's my birthplace in ka ga dama nan kawai da abin da ka ga dama zaka iya rubuta musu sai ka taba next din nan a zaka dan jira shi ya gama wannan harba sakannin nan ga nan wasu 'yan sakan suna harbawa sai ka taba ok kamar hakan nan a sai ka taba wannan a important tips wannan tambayoyi za su ƙara sako ma kawai ka taba ne ba show din nan a sai ka taba shi kamar haka shi ma wannan Eh, password recovery email duk kaga dama ba ka seta wayannan ba zaka iya yin back a domin ka shigo zuwa cikin application naka kai tsaye a kamar yadda kuke gani ga application ya riga ya bude lafiya lau ba tare da wani matsala ba a daga nan a wannan shine dashboard na application din a gashi kamar yadda kuke gani ga inda zaka taba ka kirkiri faldojin da kake bukata duk wata falla da kake bukata a zaka iya kirkira yanzu misali bari mu fara sa photos kamar yadda kuke gani photos misali sai ka taɓa ok kamar hakan nan haka duk za ka bi ka ƙirƙiri fallojin da kake buƙata yanzu bara mu shiga cikin wannan photos ɗin kamar yadda kuke gani yanzu bara mu ɗauko photos daga ciki a domin shigo da shi zuwa cikin wannan application kamar haka a za ka taɓa wannan plus da kake ganin shi nan daga nan ƙasan nan domin ɗauko photo daga cikin fotunanka a kamar yadda kuke gani ga pictures a ga nan dukkan abubuwan da yake kunsha cikin wannan waya ne ga audios ga documents ga videos pictures a kuma yanzu zaka dauke shi zaka iya taba wannan tech photo din a kamar yadda kuke gani yanzu bara mu dauko daga cikin files namu wannan pictures din nan kamar haka a kamar yadda kuke gani bara mu duba a ga hotunan whatsapp kamar haka bara mu shiga cikin su domin mu dauka yanzu bara mu dauki za ka iya taɓawa domin kai makin kamar haka in kuma all za ka yi makin sai ka taɓa wannan ɗan tik na saman nan to yanzu da ka yi makin ɗin hoton da za ka ɗauka sai ka taɓa move to bolt ɗin nan kamar haka da ka taɓa a zai zo daidai nan wajen idan kana so ya bar maka kwafi ne na hotunan a can cikin wayarka za ka kyale shi a wannan na farko din idan kuma kana so baki daya a haidin nasu ne kada a bar kwafi a cikin wayarka gaba daya su shigo cikin application din a za ka taba wannan haidin din domin ka dawo da tick din zuwa kan wannan haidin din kamar yadda kuke gani da ka taba sai ka zo ka taba wannan ok din kamar yadda kuke ganin shi kamar hakan nan to yanzu already shikenan ya riga ya dauko su daga cikin can cikin a kan na. already ya taho da su successful zuwa cikin nan a yanzu ko ba wani mutum na yi a wannan waya din idan ya je ya shiga cikin hotuna na da komai da komai ba zai kalli wayannan hotuna guda biyun ba kamar yadda kuke gani haka zaka iya ɗauko waƙoƙi da videos da sauran abubuwa naka complete zaka iya zuwa ka ajiye su anan nan a kawai zaka basar kaman in ka ga dama ma za ka iya shiga kaman calculator kake shiga kake lissafe-lissafe yanzu misali ina application din. a kamar yadda kuke ganin shi nan gashi da siffan calculator ka ɗauka ma calculator ne na shiga ayi lissafe lissafe amma already kai ka san me ka ajiye a cikin ka kamar yadda kuke gani yanzu kawai da ka saka password ɗinka kawai da ka taba equal ɗin nan shikenan zai wuce da kai zuwa cikin ajiye ka. To da fata an fahimci wannan bidiyo idan yau ne ka taba ziyartar ma wannan channel kada ka manta da alamar subscribe sannan ka taba alamar kararrawa ka zaɓi all. Ta haka ne za ka rika samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora ba tare da wani matsala ba a huta lafiya ma da bidiyo na gaba.